الزعيم المتصف بصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلال الذي علم ما كان وما يكون وما هو كائن في الحال والمآل حكم بالموت على كل ذي روح من مخلوقاته وساوى فيه بين الغني والفقير والشريف والضعيف والعاصي والمطيع من سكان ارضه وسماواته فهو الذي عدل في الاخره بين برياته قبض روح هذا بعدما عمرت بعدما عمر الدنيا وزخرف البناء وتوطنها وليست لحي وطنا وقبض روح الآخر الذي اجتهد في إصلاح آخرته الذي اجتهد في إصلاح آخرته وجعل الدنيا لجة واتخذ صالح الأعمال فيها سفنا فشتان بين خروج الروح من الجسدين هذه لها السعادة والهناء وتلك لها الخيبة والشقاء هذه ترتع في رياض الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش وتلك محبوسة تعذب في نار الجحيم عباد الله الموت حق على الجن والإنس قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون ولله در القائل وهو محمد بن أسلم ابن سالم بن يزيد الكندي الإمام حيث يقول إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفع مقدور أتى ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبري مثله فيما مضى هلك المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى دعوة bayan godiya ga Allah subhanahu wanda ya sifantu da siffa ta rayuwa ta dindindin wadda babu ba ta taɓa riskarta ba kuma ba za ta riske ta ba wanda ya halittu bayi kuma ya ƙaddara musu komawa zuwa gare shi wanda a cikin abin da ya ƙaddara musu bai bambance tsakanin babba da ƙarami ba bai bambance tsakanin mai kuɗi da talaka ba bai bambance tsakanin mai saƙo da mai ibada ba dukkan su gaba ɗaya Allah subhanahu wataala ya kaddara musu cewa akwai ranar da za su bar duniya ko suna so ko ba sa so a cikin ikonsa ubangiji subhanahu wataala yakan karɓi rayuwar wanda ya gina duniya ya daɗe yana ta gina ta ya tara abin duniya ya kuma tsarin zai ci gaba da rayuwa a ciki wani kuma ubangiji subhanahu wataala ya ɗauki rayuwarsa a daidai lokacin da dama bai damu da duniyar ba abin da ya fi la'akari da shi da lura da shi shine rayuwarsa ta lahira kuma ya zage dantse wajen gina lahirar domin komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da haka shi yasa in ka kalli rayuwar kala biyu sai ka ga duka mutanen ɗaya ne amma kuma makomar ta sha bamban mutuwar ɗaya ce amma yanayin ta ya sha bamban wannan ya mutu an ɗauki ransa an tafi da shi an kai shi illiyun an rataye shi a jikin fitila wacce take a rataye a jikin al'arshi na ubangiji subhanahu Ta'ala, wancan kuma an ɗauki ransa an tsare shi a cikin kurkuku ana azabtar da shi kafin ranar alkiyama kuma a kai shi zuwa ga wuta dan uwana mutuwa tabbas ce kuma ba ƙarya a cikinta da mutum da aljan kowa sai ya ɗanɗane ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙara tabbatar mana a cikin hadisin sa da inganta a cikin addu'a da yake cewa a'udhu bi izzatika allazi la ilaha illa an Allah ina neman tsarinka ta hanyar buwayarka da isarka da kake wanda ba wanda ya cancanta a bauta masa sai shi kadai allazi la yamutu wanda kwata kwata baya mutuwa wal jinnu wal insu yamutun amma mutum da aljanna gaba ɗayan su za su mutu shesa muhammad ibn aslam ibn salim al-kindi ɗaya daga cikin malamai hafizai na hadisi a cikin wasu baituka da aka ɗauko daga wajensa yake cewa إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفع مقدور أتى لكتا ata. Likita da dukkan wata baiwa da Allah ya bashi bai isa ya hana abin da Allah ya kaddara zuwa ba na mutuwa malik tabibu ya bi su bidda illazi da kana yubri mislahu fi ma maza me ya samu likita ne shi ma yana mutuwa da irin cutar da shi yake maganin a duniya halakal mudawu wal mudawa wallazi jalaba dawa'a wa ba'ahu wa man ishtara sai kaga mai bada maganin ya mutu wanda ake bawa maganin ma ya mutu wanda ya saro maganin domin ya siyar shi ma ya mutu wanda ya siya ma din ya mutu sun ba mutu ba kuma duk za su mutu kwanan nan muna ji a kafofin yada labarai ana ba da sanarwar mutuwar wani daga cikin 'yan kurkuku da aka tsare a misira duk takaririn duk rahoton da za a kashe a ce sakamakon sakaci da aka yi a kan duba lafiyarsa ya tura to da ma ba a yi sakacin ba dai a wannan lokacin zai mutu kawai dai dan adam yana mantawa da cewa akwai mutuwa a gabansa Allah shi kadai ne rayayi wanda ba zai taba mutuwa ba wannan rayuwa ta dindindin sifa ce ta ubangiji subhanahu ta'ala. wanda ya kamata dan adam kullum ya dinga tuna ta domin ya tabbatar da cewa shi yana da takaitaccen lokaci da aka bashi da irin wannan ne aka samu wani cikin bayin Allah Ibrahim ibn Adham kamar yadda Imam Dinauri ya kawo a cikin littafinsa Al-Mujalasa yace wata rana Ibrahim ibn Adham sun hau jirgin ruwa ana tafi a cikin jirgin ruwa sai iska ta taso igiyar ruwa ta murda jirgin ya dinga tambal tambal zai fada sai aka lura ashe a ciki akwai wani bawan Allah ahli sunna wanda baya wasa da ibada mai yi wa manzala sa biyayya masanin Allah Ibrahim ibn Adham ya ka to a ce masa yayi addu'a mana kusan ya halatta a yi tausiri da addu'ar bawan Allah na gari to da yake mutum ne ne hikima kuma wanda ya san ubangiji yadda ya kamata a san ubangiji ana gaya masa aka ce to malam ibrahim ibn adham ga halin da aka shiga ake ciki sai addu'a da ta dace da halin da dan adam yake ciki sai yake cewa aka ce masa ya aba ishaq amma tara man nasu fihi baka ga halin da mutane suke ciki ba fa rafa'a ra'sahu wa qad ashrafa an-nasu 'ala al-halaka mutane saura kirsis sun tsira su nutse a cikin jirgin sai ce ya hayyu shi la lahai, wa ya hayu kabla kulli hayy wa ya hayu ba'da kulli hayy ya hayu ya qayyum qad araytana ta fa arina afwak yace ya ubangiji raye lokacin da ba a san me ce rayuwa ba ya kuma wanda zai ci gaba da rayuwa sa'ad da dukkan mu mun ita ma rayuwar ba ita ya wanda yake rayayye alqayyum wanda yake tsayayye wanda ya tokare sammai da ƙasai wanda shi ya tsaya wa sama da ƙasa ya tsaya wa duniya da lahira gaba ɗaya alƙayyumu kenan ya ce kad araita na ka wannan ikon ka ne ka nuna mana mun gani ya ubangiji so kake mu gani mun gani fa arina akwa yanzu abin da muke so kuma a ƙara nuna mana wata sifar ta akwa yana faɗar haka fa hada ake safina min sa'atin take sai jirgin ya tsaya ya ci gaba da tafiya yadda ya kamata wannan yana nuna Allah ne kadai ne cikakkiyar rayuwar da ba ta waya a cikinta rayuwar da mutuwa ba za ta cin masa ba dan uwa musulmi annabi sallallahu alaihi wasallama yana mana wasiya a koyaushe da kada mu zauna haka nan ba ma tun cewa za mu mutu annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa wal tazkuril mauta wal bila da halin da kake ciki ka tuna mutuwa da tsufa in kana jin daɗin rayuwa to ka tuna akwai wani ɗan lokaci kaɗan da rayuwar za ta zo ka daina jin daɗinta mutuwa za ta zo sai awon gaba da kai idan ka mutu kuma za a sa ka a cikin kabari za ka zama naman ya tafi gaba ɗaya saura ƙasusuwan su ma ƙasusuwan za a zo lokacin da za su riɗe gaba ɗaya manzala sun salama yake cewa udda nafsaka min ahlil qubur kama dinga kirga kanka a cikin wayanda za a sa su a cikin kabari tun kafin lokacin lokacin ya zo maka imam tirmidhi ne ya rawaito shi da isnadin sahih annabi sallallahu alaihi yana gaya mana dan ya tuna mana cewa akwai ranar da za mu zo mu shiga cikin wahsha da kadaitaka yake ce mana yake cewa yatba'u al-mayyita thalathatun idan mutum ya mutu dari da kai in mun mutu gaba daya abu uku ne za su bi mu fa yarji usnani wa yabqa ma'ahu wahidun abubuwa biyu za su dawo ɗaya ne zai bi mu ya daga mu sai shi maza Allah ya ce uku ahluhu dangin ka za su tafi in za a binne ka in ka mutu da ila da ƴaƴanka da ƴan uwanka da masoyanka maza duk gaba ɗaya za su tafi a je a raka ka wa maluhu da wani abu na dukiyarka watakila da motar da kake hawa ma za a tafi har da ita a je wajen birni ka sannan kuma sai kuma halin mutum manzala Allah sallallahu alaihi yake cewa gaba ɗaya dukiyarka da ƴaƴa da iyalanka da danginka za su dawo aikinka shi kaɗai ne zai zauna tare da kai kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito sai za ubangiji subhanahu ta'ala ya gargaɗe ne sai ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah ya ku mummunai kada dukiyar da aka ba ku aro a duniya da 'ya'yan da Allah ya ba ku su shagalar da ku ga tuna Allah da tsayawa da yi wa Allah subhanahu wata'ala bauta wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun shi yasa wani mutum mai hankali a cikin masu hankali yace cewa tamurru aqaribi janabati qabri ka anna aqaribi la ya'rifuni wa zulmi rasi yaqtasimuna mali ولا يعلون إن جحدوا ديوني وقد أخذوا سهامهم وعاشوا فيا الله أسرع ما نسوني yace ta murru a ƙaribi da na ba kabari na san wata rana ‘yan uwana da masoyana za su wuce ta kabari na ka an na ƙaribi la ya arzuni wasu ma sun manta ina kwanci a cikin wannan makabarta kaman ba su san da ni ba ta ce wa zulmi rasi na mali wa'anda za su ci gado na ban daɗe da mutuwa ba za a zo a fara rigima da mangado na san da wannan wala ya alu in jahadu ne wasu ma basu damu ba ana bin ka bashi wani zai zo ya ce ina bin sawaji ce wallahi mu mu da wannan ba ai ba mun kace bi ba ba ruwan su da rabe gadon ka su cinye kuɗin kuma sun ci sun ci halal tun da tara musu kai gado na ɗaya daga cikin hanyoyi na halal na mallakar dukiya ko da ko wanda ya tara din shi sai da ya bi yake halal yake haram yace wa qad akhadhu sihamahum kowa ya kwashi kasansa mata ta kwashi nata iyaye in suna da rai sun kwashi nasu yan uwa in eh, rabon ya bi ta kansu su ma sun kwashi nasu wa ashu musu gaba da rayuwa fayalallah asra ma nasu yace ikon Allah har sun manta ni sun manta ma an yi wani daga cikin bayan Allah na garin dan duba mu ga karshen mu idan muka zo mutuwa a wani irin yanayi muke tsintar kanmu wanda ga cikin bayan Allah ya zo mutuwa sai ya fashe da kuka da ya fashe da kuka sai mahaifinsa ma ya sa kuka sai ɗansa ma ya sa kuka sai ɗa yake tambaye sai shi ah, sai daina kuka ya ce baba me yasa kake kuka yace ina tuna halin da zan shiga ne in ka mutu da irin damuwar da zan shiga da ba wanda zai ci gaba da taimaka mu ka tafi kuma shi kenan Ki tambaya yayin su ma suka ce wallahi ga halin da zamu shiga wa zai cigaba da biya mana kuɗin makaranta wa zai kaza sai ya fashe da kusa ya yanzu dan Allah ba wanda yake tunanin ya zan kasance a kabari in mala'iku sun zo min ya zan yin amsa tambayoyi idan an tashi alkiyama ya Allah zai da ni wasu zai shiga ko aljanna kowa maslahar sa yaya za a yi ya ci gaba da rayuwa saboda haka duk mai hankali idan ya samu duniya to ya dinga tsayawa yana tuna cewa akwai ɗan lokaci kaɗan da wannan duniya za ta iya tafiya gaba ɗaya zanto babu ita ‘yan uwa jana'izar da muke ɗauka muke ɗora ta a wuyan mu za mu kai ta tana magana ba ma jinta kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi tana cewa qaddimuni qaddimuni ku yi sauri ku maza maza ku kai ni shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a gaggauta hada mai mamaci a maza maza a je a kai shi domin manzala sama ya wuce ya ga janaza an wuce janaiza yana tsaye a wajen yace mustarihun wa mustarahun minhu yace to ya huta an huta da shi sai suka ce ya rasulullahi man mustarihu wa man mustarahu min kamar ya kake nufin ya huta an huta da shi yace al-abdul mu'min shi dai bawa nagarin mumini ya sarihu min sabid duniya ya huta da wannan wahalar duniya matsaloli mishkiloli makiya mahassada laifuffuka bubban fadawa cikin halaka kana cikin rayuwarka wani abu zai zo ya gindaya to mumini ya mutu ya huta duk da wannan musibar da bala'i shi yasa za ga muminai na hakika wasu in sun zo mutuwa suna yin bishara kamar yadda za mu yi wa mustarahun minhu ko kuma an huta da shi ma'ana an huta da shi bayan ya tafi zuwa ga rahamar ubangiji subhanahu wata'ala idan ya zanto shi kuma yana da wani abu wanda yake in bawa ne fajiri yana da wani abu da mutane ba sa so ko yana zama sababi na fadawa cikin halakar wa'ansu mutane to Allah ya taimaka an huta da shi shi nan sai tafiya zai tarar da ubangiji subhanahu wata'ala to yan uwa a lokacin da za a mutu akwai abin da ake kira kasaratul maut inda a ce mutuwa kamar shiga jirgi ne ka je a yi sikirinin kawai ka tsallake to shi kenan da ba matsala amma sakaratul maut wani abu ne wanda komai tsoron Allah ka sai ka ji zafinta gwargwada yadda Allah ya kaddara maka Allah subhanahu wataala ce waja'at sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu akwai tashi da magajin mutuwa zai zo da gaskiya wannan shine abin da an gaya maka kake karkacewa baka so a tuna maka ubangiji ya ce walau tara idh zalimuna fi ghamarati al-maut wal mala'ikatu basitu aydihim inda zaka zo ka gani lokacin da azzalumai suke cikin tasin mutuwa da magaginta ga mala'iku nan sun shimfiɗa hannuwansu a kansu suna fincikar rayukansu da za ka yi mamaki ubangiji ta ce akhriju anfusakum za a ce ku fito da rayukanku kun ki ko kun so ko kun ki ko kun so al yawma tujzauna azabal hun yau za a saka muku da azaba ta kaskanci da wulakanci saboda abin da kuke kuna aikatawa a bankasa ubangiji ce kalla idza balagati taraqi ka duba ka gani kalla abinda kuke tunani ba haka bane idza balagati taraqiya idan ran ya zo daidai makogaro mala'iku sun janyo shi ya zo zai fita ka ji yan uwa suna cewa man raqin ina likita yake ina masu ruqiya a zo a duba ko za a samu a cikin an dauke shi ma an yi visa ana shirin fita wa zanna annahu firash shi fa dama ya san mutuwa ne wal tafati saqu bis maƙyanjama ta haɗu da maƙyanjama ƙwabi ya haɗu da ƙwauni ila rabbika yau mai izinin masar shi ya san yanzu wajen ubangiji ne fiti ku ne dai kawai kuke ta naku kuna ta ƙoƙarin nemo magani amma Allah subhanahu wa ta'ala ya sani cewa ya kuma sanar da shi cewa mutuwa zai yi na aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta take cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rasu a daidai lokacin yana tsakanin cinyoyina da kirjina da na ga halin da ya kasance a ciki na zafin mutuwa da damuwa ta ce fala akrahu shidda salmauti li ahadin abada tun daga ranar dan an ce wani ya sha wahala a mutuwa ba na damuwa na kuma san ba wanda ya isa ya zo mutuwa ya ce bai sha wahala ba sai dai ku ku ga wahala ba wani lokacin ka ji mamaci yayi shiru ban ce komai ba an ɗauki ransa abin da isa idan bala'i ya bala'i akwai bala'in da ba za iya kuka ba ma ba za a iya nuna ba amma dai tun da manzo Allah sama ya ji to kowa sai ya ji lokacin da zai ransa zai fita ana zare masa ran gumi yana fitowa daga goshinsa yana la ilaha illallah ala inna lil mauti la sakarat ba ma sakara ɗaya ba Allahumma hawwin alaina sakaratul maut na na Aisha ba yanda ta iya tana kallon sa na Fatima da ta shigo ta ganshi a wannan yanayin ta fasa kuka tana wa karba abata wayyo Allah bakin cikin mahaifina ita take masa kukan annabi sama bai inkari ya ce laita ala abiki ba da yau daga yau ai an gama yanzu shine na karshe shi yasa na Aisha lokacin da ta shigo sai na Abubakar zai mutu yana fama da zazzabi baya iya magana da ta kalle shi ta ga gaba ɗaya kamar sa sun canza to da zafin mutuwar da zai sauka a kai na da kai shi ma ya sauka a kan shi da ba shi da matsala ma amma mai tace tace la'amruka ma yughni sara'u 'ala al-fata idha hasharajat yawman wa daqa biha as-sadr tace na rantse da Allah dukiya ba za ta wadata wa mutum komai ba idan ransa ya kuntata ya kai ya zai fita da ta faɗi wannan baitin na Hatim Fa'i sai yace ba haka zaki ce ba ta ta zaki waja as-sakaratul maut bil haqq zalika ma kunta min mutahi saboda shi ya san me yake ji a lokacin shi da bai ma yi saban Allah da za ka gani ka ce zai shiga wuta ba Allah ya ƙara yadda a gare shi amma Allah cikin ikonsa da nufinsa yana aiko mana sabubba da za mu iya gani mu tsorata don mu yi shiri saboda al'amarin yana da tsanani akwai tsanani kwarai da gaske to saboda adalci irin na ubangiji sai ya sanya mana abubuwan da suke tunatar da mu mutuwa daga ciki akwai furfura amma na da bikal maut amma asma'aka saut amma taksha min al faut fa tahtaka wa tahtam amma anzaraka shay wa ma fi nutsi irai wa la sam'uka qad sam ga mu ga furfura nan tana zuwa ubani sa ta ce awalam nu'azzirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nadhir al-imam ibn kathir ya rawaitu ko ya koro a cikin tafsirinsa daga jam'un min as-salaf suka ce annazi din furfura kenan Imam Bukhari a cikin kitabun riba ya kawo karkashin babun fadin yake cewa babun wanda ya kai shekara 60 Allah ya gama masa hanzari da fadin annabi da fadin ubangiji subhanahu wata'ala awalam nu'ammirkum ne koro aya sannan ya nakalto cewa abin da ake nufi da annabi shine furfura amma da yawa yanzu muna jin tsoron da kaga furfurar sai ka fara tunanin to dan kada ma a gane cewa ka sun fashe ga mutun ja bar ka tsige ta wa za'iratun bi shaybi la abi mafraqi fa badartuha khawfun khawfan min al-hass bin nafsi fa qalat ala istata'ta wa wahdati ruwaydaka hadha mawtin al jaysh min khalfi kace wata wata bakuwa ta zo min ta furfura ta zo min a daidai inda gemu na yake sai ne maza maza na tsige ta dan tsoron kada a ce na kusa mutuwa sai ta ce dan ka gani kadai ne dan ka gani kadai ce kuma ba ni da karfi ba a sannu duk wannan bakin gashin da kake gani wuri ne na rundunar furfura ga sanin tana tafi in ta zo sai ka san yadda za ka yi ita ibn asakir ɗaya daga cikin manyan malamai mai tarihi madinatu dimash lokacin da ya zo mutuwa kowa ya san ibn asakir yadda ya karar da rayuwarsa wajen bautar Allah da tara wa duniya ilimi ko mutum ne mai haiba da nutsuwa ga yanayinsa kowa ya kalle shi yanayi ne mai ban ƙayi za ka yi masa kyakkyawan fata da shi da yake ya shirya wa mutuwa lokacin da ya zo zai mutu wa'anda suke kusa da shi suka ce masa ya sayyidi ma ta ji gaya mana halin da kake ciki dan ba mu labari mu ji bai iya magana ba kawai sai ya rubuta musu da hannu farauhun wa raihanun wa jannatu na'i wannan malaman siyar suka ce wannan shine karshen abinda da ibnu asakir ya tuka da shi Allah ya ji kansa da rahama sannan ya mutu imam zahabi ya kawo a cikin siyar ya kawo kisar wanda daga cikin malamai masu zuhudu da gudun duniya da tsoron Allah lokacin da ya zo zai mutu mutane sun taru a kansa ƙarshen kalmar da aka ji ya furta ta shine ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al daga ita bai ƙara cewa komai ba ya mutu ina ma dai mutane na sun san me nayi Allah ya mun wannan gafara yasa ni cikin mutane masu karanci wannan kaga alama ce da take nuna cewa lallai an shirya wa wannan yanayin kafin a zo lokacin wannan yanayin amir ibn abdullahi ibn zubai ɗaya daga cikin a'immatu التابعين kuma ɗaya daga cikin masu bautar Allah jikan abdullahi dan zubair ne jikan الزبير bin al-awwam ne dan gida abdullahi bin zubair lokacin da ya zo zai mutu yana kwance yana rashin lafiya saboda ya riga ya shirya wa mutuwa kuma ya tsara rayuwarsa a haka sai ya kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar ana ta kwada kiran sallah yana jiyowa sai maza ya yunkuri ya tashi ya ce ku kama ni ku kama ni mu masallaci suka ce a baba ka da lafiya fa ga halin da kake ciki ya ce ya zan yi inji mai kira zuwa ga ubangiji yana kira ba zan amsa masa ba ku tashe ni kuna son kanku da lafiya ku kai ni masallaci ana tashin sa gaba ɗaya ya faɗi a san tashe mutu bai ƙara motsawa ba kaga wannan da kaga mutuwarsa ta san cewa kafin wannan lokacin ya zo ya shirya wannan yanayin kuma ya tabbatar da cewa in yanayin ya zo ba sauki don haka sai ya nemi sauƙin sai Allah subhanahu ta'ala ya sauƙaƙa masa wani daga cikin bayan Allah na gari ya yi sallah a zahar ya zauna yana roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kai shi lokacin sallar la'asar ya zauna ya yi alwala ya yi komai ya karanta faɗin annabi addu'a da annabi sallallahu alaihi ya faɗa raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya laqalani allah hujjati wa qalani yana gama faɗar haka ba shi da lafiya yana jiran Allah ya kai shi lokacin sallar la'asar sai kawai aka ji ya ce wa alaikumus salam masu jini suka ce na annal mala'ikata habara, kawai yanayin ta sai muka fahimci kamar mala'iku ne suka zo yake faɗa wa'annan kalmomin ya amsa musu sallama yace yana faɗar haka sai muka ga ya faɗi ya musu to dan uwa wannan ba shine ƙarshen rayuwa ba mutuwa ita ce farin test a rayuwar da za a tarar bayan an gama wannan rayuwar duniya domin kamar ita ce tasha ta aljanna ko ta wuta Allah ya samu na cikin yan aljanna bayan ta akwai abubuwa masu wahala akwai shiga kabari wanda in ka kalli rayuwar ɗan adam rayuwa ce kala hudu kowace rayuwa ta farko ta fi ta biyu kankanta in ka kula rayuwarka lokacin da kake cikin mahaifiyarka gaba ɗaya wata tara kake da yan kwanaki to daga nan zaka zo kai rayuwar duniya wani shekara saba'in wani sama da saba'in ka kula dai yawanci rayuwar da kake a duniya ta fita cikin mahaifiyar ka tsayi to rayuwar da zaka yi a kabari kuma bin nisba ila rayuwarka ta duniya kamar rayuwar ka ta duniya ne bin nisba ila ka ta cikin mahaifiyar To amma mutum nawa ne suka shirya wa rayuwar kabari ba kowa ne ya shirya ba amma in ka koma cikin siyar na salaf as-salih ka kalli irin yadda suka rayu da yadda suka mutu ga suna tuna cewa akwai mutuwa kuma sa'annan za su mutu a sasu a cikin kabari annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa aksiru zikira hazimin lazzat al-maut ku dinga tuna mai yanke duk wani jin daɗi domin in ka gama gaba ɗaya jin daɗin ka iya rayuwar duniya ne in ka mutu sai iya aikin da ka shuka shi ne kaɗai jin daɗin ka da rasuwar sallama yana gaya mana yana cewa mu yawaita tuna wato ainihin hadimin lazzat ya zo hadin ya zo kuma hazin mai rubuta jin daɗi ko kuma mai yanke jin daɗi ita ce mutuwa ana umartar mu da kowane lokaci mu dinga tuna mutuwa shi wani ke cewa la shay'a mimma tara in ji sai na Umar Allah ya kare da a gare shi ke maimaita wa'annan baitukan la shay'a mimma tara تبقى بشاشته يبقى الإله ويودي المال والولد لم تغن عن كرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلد ولا سليمان الذي تجري الرياح له والإنس والجن فيما بينها ترد سيدنا عمر يشي ميمة وانا بس يشي سوى duk wani abu da kake gani babu wani abu da jin daɗinsa zai wanzu ya zauna a yadda yake ubangiji ne kadai zai wanzu shi kadai ne zai yi saura sa'an nan ‘ya'ya da dukiya gaba ɗaya ba za su yi saura ba idan ka kalli hurmus wanda yake ɗaya daga cikin sarakuna na daular kisra babu wani abu na taskarsa da ya wadatar da shi wato haka zalika wato duk wani wanda ka sani cikin adawa da waɗanda suke bayan adawa masu masu zuciya ba wani wanda ya saura aka halika annabi Sulaiman alaihi salam wanda duk mulkin ka bai kai annabi Sulaiman ba shi ma dai haka da iska take ɗaukar sama ta kai shi inda za ta kai shi amma shi ma babu abin da ya saura nasa shi ma kuma bai saura ba dan haka da mutum da aljanga baki daya za su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala barakallahu li wa lakum bil qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikr dukkan yabo da godiya sun tabbata da Allah subhanahu Ta'ala, ubangijin talikai wanda ya tsara wa bayi makoma kuma ya kaddara musu su gajiyar abin da suka gabatar na aiki na gari tsira da aminci su ƙara tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda ya zo da shirya da addinin gaskiya domin ya tserar da mutane daga takaici na mutuwa da shiga kabari da kuma shiga wuta zuwa farin ciki da jin daɗi na saukar mala'iku lokacin mutuwa da karɓar littafi a hannun dama da zama zama na jin daɗi da bacci mai daɗi a cikin kabari tare da sahabbansa wanda suka yi aiki gwargwadon abin da ya koyar da su da tabi'ansa da waɗanda suka bi su har zuwa ranar tashin alkiyama dan uwa idan muka kalli rayuwar salaf za mu ga su ne suka fi kusa da koyarwa annabi sallallahu alaihi sallama, wanda su ya kamata mu dinga bi irin tafarkin da suka bi Sulaiman Suleiman taymi Allah ya ji kansa da rahama yake cewa shay'ari qata'a anni ladzat al-haya ni in na ma samu dukiya ko na samu mulki ko wani abu in na tuna abubuwa guda biyu sai su yanke min jin daɗin rayuwa baki ɗaya yace na ɗaya zikirul maut in na tuno zan mutu na biyu kuma in na tuno zan tsaya a gaban Allah subhanahu wa ta'ala zikirul maut wa zikirul wuqufi bayna yaday Umar ibn Abdulaziz, Allah ya kare da a gare shi bayan ya zama khalifa a shekara ta 99 zuwa shekara ta ɗari ɗaya. daga cikin irin abubuwan da yake rayawa na sunna yakan tara malamai masana Allah yake a tuna mutuwa a dinga ba da labarin mutuwa to idan aka fara ba da labarin mutuwan ba biki ake ana raye-raye ba sai ga ka anna baina aidihim janaza sai ga mutane sun yi jigun yadda ka san jana'iza aka sa a gaba kun san aka sa jana'iza a gaba waya ma gagarar daguwa take wanda ya daga waya ma sai ga ana ta kallon ta, to haka suke in ana tuna mutuwa haka zalika annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa ya kasance kullum idan sulsun dare na biyu ya gifta amma a kai karfe ɗaya zuwa ɗaya da rabi kenan a yanzu sai annabi sallallahu ya tashi sai dinga zagayawa layi layi kwararo kwararo a madina kullum manzo Allah yake haka sai dai in yayi tafiya ya ayyuhan nas uzkurullah جاءت الرادفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه يا قوم تاني كتاشي في سلة ku ambaci Allah ku tuna Allah ja'atul Radifa busa ta farko wacce take girgiza duniya ga ta nan saura iris ta zo tatba'uha rajifa mai biye mata baya kuma za ta biyo ta za a busa kaho kowa ya mutu kuma za a busa kowa ya tashi ja'al mautu ku fatina ga mutuwa nan ta zo muku isnadin kenan haka zalika imamu sahabi albara Allah ya kare yadda a gare shi cewa ku duba ku ga tarbiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama yadda yake mana ya kasance wata rana yake cewa mun kasance muna tare da shi sallallahu alaihi wa sallama an kawo wata jana'iza za a binne ta فجلس ala شفير القبر sai zauna a gefen kasar da ake tarawa ta kabari fa baka kawai muka ga manzo Allah ya fashe da kuka hatta ballat tara har sai da hawayensa ya dinga jika ƙasa sun maƙala sai ce ya ikhwani ya ku ƴan uwana da misli haza fa a iddu kun ga irin wannan yanayin ake ji ku Dan haka kowa ya shirya yadda wannan ya tafi mu ma muna nan kan hanya za mu tafi sallallahu alaihi wa sallam Sulaiman ibn Abdul Malik wanda yake ɗaya daga cikin kullafa ibani Umayya shi ma khalifa ne salih wanda shi ya gadar wa Umar bin abdulaziz da khalifanci bayan ƴaƴan Marwan ya kasance wata ran in ya ji kasuwa a zuciya sai sai a kira masa Abu Hazim al-Imam al-Muhaddis az-Zahid aka kira masa Abu Abu Hazim sai tambaye shi yace wai ya Abu Hazim me yasa ne in aka faɗi mutuwa ba ma jin daɗi sai sai to ala gafarta ma ranka ya daɗe saboda kun gina duniya duniya kuma ta jinu sun wofintar da kabari kuma yanzu kai kana tsoron ka bar duniya inda ka gina ka kuma karasa zuwa kabari inda baka gina ba fa antum takhafuna an tantaqilu min al-umran ila al tsoron da kuke kenan sai ya fashe da kuka wannan shugaban musulun duniya ba kenan na wancan lokacin yayi kuka mutanen da ke wajen sama suka fashe da kuka sai sai ya aba ya aba hazin to na ji wannan kaifal qudumu ala Allah to yanzu ranar gobe kiyama ya za mu tsinci kanmu a wajen ubangiji in mun tashi gaggamuwa da Allah kwatanta mun yadda za mu gamu da Allah sai sai so mutane dai kala biyu ne akwai wanda ya kyautata a duniya akwai wanda ya munana kamar kasuwa ce wanda ya tsere riba da wanda ya faɗi yace amman mutum. wanda ya kyautata a duniya fakal ghaib yaqdumu ala ahli fatan kwatinsa kamar mutum ne ya tafiya ya tafi umara ko ya tafi wani gari ya gama abin da yake ya siyo tsaraba ya kake ji in ya taho zai zo gida wajen iyalinsa an sai yake tahowa Allah Allah yake jirgi ko mota ta sauka ya shigo gida to duk wanda ya sallah ya tsaye da haƙƙin Allah ya kiyaye haƙƙin 'yan adam 'yan uwansa to ranar alƙiyama Allah Allah yake ma a wajen raba littafi ya tafi ya karɓi sakamakon yace wa Ambal musi wanda kuma yake mutumin kawai mutumin banza wanda bai yi daidai ba fa kal adiq yaqdumu ala maula kamar misali yanzu mu kaddara dan ne ya prison break ya fata prison ya gudu aka ce to yan sanda da sojoji da road safety da kowa ma aje a kamo shi kuma aka kamo shi an kusa tawowa an kusa a su, inda mai masa hukunci yake ya zai yace kamar bawa ne ya gudu ya wa ubangidansa barna ya gudu a kamo shi yadda zai ji zuciyarsa in zai zo wajen ubangidansa haka kuma wanda ya saba wa Allah ba wanda bai yi abubuwan da ya kamata ya ba haka zai ji a ranar gobe alkiyama Allah ya kiyashe sai ya sake fashewa da kusa sai ce to ya aba hazim malana inda Allah to yanzu duk ka kashe mana jiki yanzu to in muka je gaban Allah a wani irin yanayi Allah zai ɗauke mu sai sai to ranka ya daɗe amirul mu'minin i'rid amalaka ala kitabillah shawar da zan baka ɗauki ayyukanka ka ɗora su a qur'ani sai fashe dukka ce min aina azidu to na dau ayyukan nawa wata aya zan tafi qur'ani ke da ayoyi dubu shida da ɗari shida da wani abu sai sai to ka faɗi ka duba ka koma faɗin Allah subhanahu wataala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 Allah ya kansa da rahama yake cewa malaman tarjama suke cewa idan ya tuna mutuwa duk wata gaba a jikinsa mutuwa take nan take baya iya yin komai in ka kama biro ma da alƙalami tawada da alƙalami ya rubutu ba zai iya ba idan sa in kana nuna masa wani abu ba zai iya gani ba in an tashe shi ma faduwa yake yi da zarar an tuna masa mutuwa saboda ya san halin da ake tsintar kai in an zo mutuwa Umar ibn Abdul Aziz wata rana ya rubuta wasiƙa zuwa ga ɗaya daga cikin dangin sa yace amma ba'du fa innaka in ista'sharta in istash'arta dhikra maut fi laylika aw naharika baghada ilayka kull kull fani yace ina baka shawara ka dinga tuna mutuwa domin ka jarraba mutum ka tuna mutuwa to za ga duk wani abu da zai faru ya kare ka tane shi zaka ji baka san sa ya faɗa masa waɗansu maganganu masu matuƙar mahimmanci yan uwa mutuwa tana da al'amura na ban al'ajabi idan ka kalli yadda bayan Allah na gari suka rayu da ita mutuwar aka sha mamaki mutum ne zai rayu ya yi ta rayuwa ya yi ta rayuwa amma ana nan duk bauta Allah sau taran sai ga yazo mutuwa Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris Abu Abdullahi Shafi'i tun shekara ta ɗari da hamsin aka haife shi ya dinga rayuwa tun bai kai shekara goma bai haddasa qur'ani ya haddasa qur'ani an ce a shekara bakwai ya haddasa muwadda a shekara goma iya rayuwarsa gaba ɗaya baka taba jin sa a wajen ɓanna ba shi wasan da yara suke ma koyan harbi yake wa izo lahum masaqatun min quwwa wa min ribatil khayr amma lokacin da izo zai mutu lokacin da arrabi ibnu sulaiman ya shiga idan shi halin da yake ciki ya fashe da kuka yace ya imam kaifa tajidu nafsak ya ka ji kanka ya ya ka samu kanka a irin wannan yanayi imam shafi Allah ya kansa da rama yake cewa asbatu min ad-dunya rahina yi hakuri na san dai daga yau ba zan ƙara kwana ba zan bar duniya walil ikhwani mufariqa ina ji ina gani zan rabu da yan uwana wali amali mulaqiya zan je in tarar da ayyukan da na aikata Allah ya ji kan Imam Shafi'i yace wa li'amali mulaqiya wa li ka'sil maut shariba yace ga gidauniyar mutuwa nan dole sai na shata wa 'ala Allah warida kuma zan tafi zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala wala adri a tasiru ila jannati fa uhanniha ban sani ba yanzu in na mutu aljanna za a kai ni in so in fara wa ta? barka in fara wa raina barka am ila nari fa u'azziha ko wuta za a yi da ni ne in fara wa kaina ta'aziyya sannan ya fashe da kuka yana rera baitukansa na ƙarshe yana ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك كلما تعاذمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما